بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائل العجب العجاب وصانه من شين اللحن وطروء المحو وكل ما يستراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سانقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديكا يبود بوديا سنت بتك الله سبحانه وتعالى مها للشم ميقوة ميقوة ميقوة والإراية منذها وأن يمشي من البركة يمشي اللي سنين قومك وتر رمضان هجر من ذرهما صلى الله عليه وسلم daga garin maka zuwa madina na da shekara 1446 wanda ya daidai da goma ga watan maris shekara ta 2025 allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya tsara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka markazu abdullahi bin abbas wacce take anguwar kwarbai cikin garin zaria domin ci gaba da haskakuwa da hasken littafin allah subhanahu wa ta'ala littafin da Allah ya saukar domin ya zama shari'a haske maganin duhu jagora zuwa ga hanyar tsira muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da kulla kyakkyawan zumunci da wannan littafi mai albarka ya Allah muna tsanantuwa da kaunar da muke ma wannan littafi naka ka azurta mu da samun ceton wannan littafi mai albarka da ceton manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama yau la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim a ah, bayan muka akwai neman addu'a har guda biyu ina jin bayan Allah suna kyautata muku zato ku mahalarta ah, suna barar addu'a akwai alarama abdulmanan ɗan gidan malam kasim amin wanda ya haɗu da tsautsayi na hatsari har ya kai ga taraya muna buƙatar addu'ar bayan Allah Allah ya ba shi lafiya Allah ya sanya ya zama kafara gare shi Allah ya kare mu gaba ɗaya akwai kuma malam salim sabo a galadinin raya ƙasa wanda ɗalibi ne ko kuma mahalarci wannan majalisi ne ko da yaushe da tafsiri yanzu to kwana biyu akwai 'ya'yan shi da ba su da lafiya har ya kai ga kwanciya ga asibiti har yanzu suna asibiti muna addu'a Allah subhanahu wataala ya ba shi lafiya ya sanya jinya ta zama kafara marasu lafiya kuma Allah ya ba su lafiya duk inda suke masu lafiya Allah ya tsara mana lafiya na'am idan ba manta ba ba mu gushe ba muna a kan tafsirin aya mai daraja ta suratul munafiqun يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله نعم أسامك الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن تكي إيمان لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله إن دي إيمانكم نجسياني in dai imaninku ya haskaka muku hanyar tsira da liƙa wuya ga Allah subhanahu wata'ala to ga wata nasiha ga wata faɗakarwar da za ta taimake ku wajen bin Allah da kuma kauce mata farkin shaidan wannan nasiha ita ce la hukum amwalukum kar ku yadda kar yi sakaci dukiyoyinku da ƴaƴayenku shagaltar da ku daga yawan ambatan Allah ko daga min tafarkin Allah ko daga yi ma Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa biyayya wa man yaf'al zalika duk wanda yayi sakaci ya shagaltu da duniya ya shagaltu da dukiya ya shagaltu da 'ya'ya suka shagaltar da shi akan bin tafarkin tsira da tafarkin samun yardar Allah to fa ulaika humul kafirun ko shakka babu sun kullu zumunci da asara ba abin da zai gani sai taɓewa duniya da lafiya allah ya kare idan ba manta ba a majalisun da ya gabata mun tsaya a daidai gabar da muke bayani a kan me ake nufi da zikirullah inda muka ambaci cewa maganganun malamai suna da yawa wajen fassara ko yin bayani a kan ma'anar zikirullah idan aka ce zikirullah dai kowa ya san ana nufin ambatan allah to ambatan wanne, magana ta farko da muka ambata a salatu ko as-salawatu al-maktuba salloli guda biyar waɗanda Allah ya farlanta ya wajarta mana asuba a zahar asr magriba isha to duk lokacin da wata dukiya ko hidimar ɗaya da biye musu ko ƙoƙarin a maida taro ya zama naira ko wani adadin kuɗi dai dukiya ta haɓaka ƙoƙarin samar da haka ko samun haka ya zama sanadiyyar taɓa martabar addinin mutum martabar kulawa da sallolinsa to ko shakka babu wannan takaci ne wanda allah su wata ala ya hane mu kuma ya ja kunnen mu ya mana gabaɗi daidai gwargwadon kuma yadda mutum ya bari dukiyarsa da 'ya'yansa suka shagaltar da shi akan kulawa da sallah daidai gwargwadon asarar da za ta yi masa da baibayi kuma tabbas tuffantuwa da haka wata tuffa ce daga cikin tufofin munafukai waɗanda zukatansu ba su liƙa wuya kyakkyawar liƙawa ga allah fassara ta biyu zikirullah a nan ana nufin ƙur'ani kada ka yadda dukiyarka ko ɗayanka ko wani abu ma wanda ba haka ba ya shagaltar da kai daga yawan ka karanta alƙur'ani ƙur'ani tun daga sunansa ma'anan alƙur'ani almatlu lafazin ƙur'ani ƙur'ani ba ƙur'ani ba daga cikin kurakuran da ake ka wani yana ƙur'ani a'a ƙur'ani ba sunan shi ƙur'ani sunan shi ƙur'ani da ƙafa wannan kuskure ne da yake yaduwa a cikin mutane ina qur'ani an saukar da qur'ani ba saukar da qur'ani an saukar da ƙur'ani to ma'anar ƙur'ani daga cikin ma'anonin wannan kalma tana bayuwa ne zuwa ga almatlu a abinda ake karanta to tunda tun daga sunansa ma an rada masa suna abin karanta, to ai sunan yana gayyatanta zuwa yawaita karanta shi ke ita kanta kalmar karantawa ai balarabiyar kalmar ce karantawa da ƙara'a da da ƙira'a ko karatu karatu ƙira'a duka kalmar asalin talarabci ma'ana ta biyu kenan daga cikin ma'anar zikirullah ma'ana ta uku zikirullah aka ce as-sadaqa wal infaqu fi sabilillah ciyarwa da sadaka da taimako to kada ƙaunar da kuke ma dukiyarku zumuncin da yake tsakanin zukatan mutane da dukiyoyi da san a tara mai 'ya'ya wani abu a bar musu to kar kuma wannan ya hana ku ciyarwa fahimta ma'ana ta hudu لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله والمراد بذكر الله الجهاد في سبيل الله كركو يدا سندوك يركو دا حقكد إتا دا فادتا كرفن تتلم أرزقنكم to karku yadda san ƴaƴa da san a zauna da su a rayu da su karku yadda waɗannan abubuwan su hana ku fita wajen ɗaukaka kalmar Allah a kan wannan fassarar za ka fahimci cewa lokacin da munafukai suka ce la'in raja'ana ilal madinati la yukri jannal a'azzu min al'azal sun ɗaura niyyar cewa ba za su ƙara fita yaƙi ba to shi ta sai wannan ayar ta zo zikirullah ce ta fuskantar da haɗakarwa zuwa ga karfin sakaci wajen fita ɗaukar kalmar Allah kuma a ayoyin da muka ambata na suratul tauba ai sun ta neman hanzari kada su fita kada su fita kada su fita ko da neman uzuri wanda wannan ma'anar tana karfafan fassara zikrullah anan bi ma'ana al-jihad fi sabilillah kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce kul in kana aba'ukum wa abna'ukum ko wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu kaga sai aka ambaci jihadi wanda shine zikrullah anan a ma'ana ta hudu to wace ma'ana ce ta daidai duka yawa a ƙa'idar malaman tafsiri duk lokacin da kalma ko aya take da ma'anar da ta fi ma'ana ɗaya biyu uku hudu har bakwai ana samu har fiye da haka sai ka duba ka ga cewa waɗannan ma'anonin duka za su iya inuwantuwa ƙarƙashin inuwa ɗaya ko ba tare da sun an samu cin karo ba to duka ma'anonin ake yi كما يجد معلمي سكي تبعان من صراط الذين اهدنا الصراط المستقيم نعجي نهي ده الصراط المستقيم كاجا مزان تتكا نيمة سيوا دكاكو مزان تتكا نتكا ديدين تو أنا ذكر الله شكا تي ذكر الله أي لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن الصلوات المطلوبة لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن الجهاد في سبيل الله لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن الإنفاق وعن الصدقة لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن تلاوة القرآن بل لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله أي ذكر الله نعم شما ذكر الله ذكر الله معنى تبيع ذكر الله أنا نقول أنبتا تسبيحي تهليلي تحميدي حول حوقلا حيللا ذكر كذا kana kasuwanci ka rasa lokacin da za ka yi tasbihi ka yi nufi kun ga ma'ana ta fito kada hidimar ɗaya da ƙaunarsu da shagaltuwa da su ya mantar da kai ɗaya daga cikin primary task ka abuwa masu muhimmanci na rayuwa yawan zikiri yawan ambatan allah kai ka ce ana ce maka ne a fakaice an san kana son dukiyarka ta haɓaka ta ci gaba ta yawa sai albarka to ai daga cikin hanyoyin samun albarkar dukiya ka rika yawaita jike an gano an san cewa kana son 'ya'yanka su albarka su samu tarbiyya su samu natsuwa su to daga cikin hanyoyin haka shine kai mahaifi ko kai mahaifi ke lizurci yawan tasiri da yawan ambatan Allah su hannu ta'ala mun fahimta Allah ya samu dace Ah, akwai ayar da sai kama da wannan ayar kuma ikon Allah sai ta ambaci wasu daga cikin waɗannan abubuwan da malamai suka fassara zikirullah da su Allah yana cewa rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار rijalun wasu bayan allah ne mazaje ba mazaje masu gemu kada yake nufi ba a'a har da mata masu himma masu imani ba da inda ka an ce rijalun ba ne kawai ka ce maza a mu masu hulina a su za ki yanzu misali da allah ya ce wa na huma hijab wa alal arafi rijalun an ce maka maza ne kaɗai banda matan misali a takaice rijalun latul hijab wasu bayan allah ne jarumai a zuci waɗanda suke da dakakkiyar zuciya wacce ta miƙar da wuyan kanta zuwa gabin tafarkin allah da ɗaukaka kalmar allah saboda dakewar zuciyarsu a wajen bin allah dukiya da kasuwanci ba su isa su canza musu dimension ko alƙulatsu ba la tijaratu da me ake kasuwanci da dukiya la tulhikum amwalukum la tulhihim tijaratun wala bay'un kaga dai har yanzu dukiya an zikrillahi zikrullahi anan ne ake yi wa iqami salati tunda aka ambaci sallah kaga automatically zikrullahi anan ya ba sallah ba kenan tunda an ambaci sallah ko kuma ya kasance zikirullahi din a matakin farko har da sallar sai aka kawo fashin baki akan mai ake nufi da zikirullah sai aka ce daga ciki akwai iqamis salati sannan wa ita'iz zakat ita'uz zakat kuma shine al-infaq cewa mun fahimta to sannan kuma zikirullahi din in ka dauka akan cewa iqami salati wa ita'i zakati sharhi yi, to sai ka ce ai zikirullahi ya inuwantar da ambatan Allah na asalin a cikinsa. sannan abu na hudu sai ka ce wa iqami salati da me za su tsaye da sallar in sun tabbata sallar a'a da qur'ani me kake karanta an kai alhamdu alhamdu a ina take qur'ani surar da za karanta to kaga indirectly ko a ta shi ma qur'ani an ambace shi ke mun fahimta to sai ka ce wannan ayar ta hade duka waɗannan fassarorin guda hudu ko biyar Allahu ta'ala a'la wa sai mu je ga fa'idojin da wannan aya ta kunsa fa'ida ta farko wannan ayar ta tabbatar da cewa na daga cikin manya-manyan asarori da gilmiyewar babban jarinka jarinka wani daraja mafi tsada kuma shi ne alakarka da allah mutum ya shagalci da duniya a kan ibadoji shi ya sa wasu daga cikin malamai da suka tashi fassara la tulhikum amwalukum wala auladukum sai suka ce a'a amwalukum wa auladukum anan ana nufin duniya ne gaba sai dai abin da ya fi ɗauke hankali a cikin duniya sai da dukiya da ɗaya aka ce musu me dalili suka ce a'a ba ku ji Allah yana cewa wa lahum matsalar hayatid duniya كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ana magana akan duniya wa drib lahum matsalar hayatid duniya? kama in anzalnahu minas samai to duniyar ce ba ta da yawa kwatankwacin kamar ruwan da aka saukar ne kaza kaza kaza kaza har aka kai karshe sai aka ce almanu ai daga cikin abubuwan da suke daukar hankali daga cikin duniya almalu wal saboda haka anan la tulhikum ad-dunya la tulhikum ad-dunya shine asalin magana sai aka ambaci tsaye wasu daga cikin manya-manyan abubuwa da suka fi ta kwakwalwa suka fi tsinkar da miyan mutum ko dan adam a wannan rayuwa wanda ko shakka babu dukiya tana ɗaukar hankali tana da kyalli tana da fiskan tunani haka nan ya'ya kamar yadda zuciyarka take tabbatar maka da haka ba sai an buga maka misali fa'ida ta biyu wannan ayar tana tabbatar da cewa duk wata ni'imar da Allah subhanahu Ta'ala ya yi maka ko ya yi mun, ko ya yi miki ko ya yi mana ana sa ran cewa wannan ni'imar ta zama sullaman nartasibi ila ridwanillah ya zama tsani ne da za mu taka ya kai mu zuwa ga yardar Allah mun fahimta saboda Allah ya ce la tuljikum amwalukum wala auladukum an zikrillah me ake to ya ayyuhal ladina amanu litu'inakum amwalukum wa auladukum an zikrillah su taimake ku ko ala zikrillah su taimake ku wajen bin Allah su taimake ku wajen kusantar Allah wannan shine abin da ake bukata fa'ida ta uku ita ce wannan ayar tana tabbatar da cewa duk wata dukiya duk wasu ɗaya duk wani matsayi duk wani abin da mutum ya samu tsaba ne ko daraja ko martaba a cikin mutane sai wannan martaba sai wannan dukiyar sai wannan matsayin sai waɗannan 'ya'yan sai wannan jarin sai wannan sabon shagon da ya buɗe ya zama na yana hana shi bin Allah da bin manzansa sallallahu alaihi wasallam ya zama na ya ƙara zumunci da duniya da shagaltuwa da ita akan manya-manyan abubuwan da Allah ya wajabta masa to ko shakka babu wannan ayar ta tabbatar da cewa babu alkhairi akan a cikin wannan matsayin babu alkhairi a wannan rumbar babu alkhairi a wannan jarin babu alkhairi a wannan waɗannan taɗi mun fahimta dai ake sa rai kamar yadda muka ambata a gaba ta biyu ko fa'ida ta biyu abinda ake sa ran su taimake ka wajen bin Allah kana da jarin miliyan ɗaya biyu biyar goma sai jari ya haɓaka ya ƙara yawa to ya kasance an samu ƙarar runtunawar zuciya zubewa a gaban allah godiya da shi ƙarin kyautata mutane ƙarin yarda da cewa ba iya kasuwancin ta bane kar mutum ya zama dan uwa ko abokin karuna lokacin da yake inna ma uridu ala ilmi matsayi ne mutum ya samu to da san da kafin ya samu matsayin yana kulawa da salloli yana kulawa da zakka yana kulawa da karatun qur'ani yana karin kulawa da kaza yana abubuwa na alkhairai na wajibi kafin a zo na nafila sai yanzu bayan matsayin sai ya zama ba wai na nafilan ba na wajibin ma an raba gari da su ko shakka babu wannan matsayin ba a kai ne ba gare shi ranar tashin kiyama sai ya yi tagumi sai ya yi burin ina ma da zai dawo duniya ya kasance an yi rewinding in jiya da shekaran jiya ya zama na bai karɓi wannan matsayin amma idan mutum ya zama ya taimake shi wajen bin Allah ya taimake shi wajen share ma al'umma hawaye ya taimake shi wajen kwato ma masu rauni haƙƙinsu to kaga alkhairi ne ke fa'ida ta hudu wannan ayar tana tabbatar da cewa dukiyar da dukiyar da bata shagaltar da kai ba ashe alkhairi ce ke ya'yan da bata shagaltar da kai ba ashe alkhairi ne to da haka kada wani ya zo ya ce kai karka nemi kuɗi karka tara su a'a tunda Allah ya ce la tulhikum kar ta shagaltar da ku ne ashe dukiyar da bata shagaltar ba to ba matsala ce hmm. mun fahimta hmm. sau da haka ustaz ne mu kudu hmm. fada makarantar malam sile ka je kai ta kirga sile da dala abin da ka nema abin nan abin da ya kamata ke saboda haka dukiyar da ta taimaci mutum wajen bin Allah to abin birgewa ne abin sha'awa ne ma dalla da dukiya ta halar a hannun bawan allah na kwarai ba haka ba ma ajmalar dina wa duniya idan jama'a wa akba al-kufra wal ikhlasa da rajul me ma yana cewa me yafi ban sha'awa ka ga mutum bawan Allah mutumin kirki mai kulawa da ibada mai kulawa da haƙƙin Allah masanin haƙoƙin Allah da ƙoƙarin bunsu kuma ga shi ga tsaba a hannunsa tsaba ba ta masara ba ala da mutum tsaba na abin kirga kasan kuma tsaba ba a kirga ta tsawa tsabar gero ko shinkafa ba a kirga to tsaba wacce ake kirga masu gidan rana kamar da ake ce hmm. abin sha'awa sai ce wa asbaha al-kufra wal iflas bi rajul me yafi ban kyama kamar kuma mutum ga kafirci ga munafanci ga hasada tare da shi ga rashin kulawa da salloli ga kuma bakin talauci ya masa ɗaurin minti. ai ba abin da ya fi wannan muni kun fahimta allah ya kare fa'ida ta biyar wannan aya in kuka yi mata kallo na natsuwa za ta ba mu wata fa'ida mai daraja mai tsada fa'idar ita ce ashe yawan ambatan allah ashe yawan ciyarwa ashe yawan kulawa da sallah ashe yawan karatun ƙur'ani fasarorin zikirullah ashe magunguna ne daga cikin maganin munafunci saboda ayan ta zo a jerin gwanan da ake magana akan munafunci hmm. mun fahimta saboda haka yawan karatun ƙur'ani Yawanta sadaka yawan ko kulawa da allah to magani ne da yake warkar da dattin munafunci da yake cikin zuciya ai ina jin fa'idar ta ko haka nan zikrullah yawanta ambatan Allah yawan tasbihi yawan istighfari yawan amini yawan halili duka suna maganin wannan mummunar cutar saboda haka idan mutum ya fahimci cewa tare da shi akwai burbushin wannan cuta to ba sa hannu a kai zai iya ce ya shiga uku ya lalace ba a'a zai kai zuciyarsa ne da kwakwalwarsa makaran abin nan asibitin neman magani daga cikin kuma abin da shari'a ta nuna mana bisa hasken ƙur'ani da hannun manzara masu salama kulawa da sallah sai ka matsa ma zuciyarka danne sai ka kula da ita yawaita sujada yawaita tasbihi da ambatan Allah sadaka da kyautatawa duka suna maganin wannan cuta mai matsala Allah ya kare ah, fa'ida ta gaba wannan ayar tana fa'idantar da mu cewa ashe daga cikin tsarkin ko kuma daga cikin imani ko daga cikin alamomin imani da tsaftar zuci kulawa da abin da ya shafi tarbiyyar ɗaya da tsohon su a kan tafarkin allah da rayuwarsa wannan alama ce da cikin alamomin lafiyayyar zuciya kuma lafiyayyar imanin nagartacce saboda allah ya buɗe ayar da lafazin ya ayyuhu alladheena amanu to in dai kun yi imani ba za a samu shagaltuwa da duniya ba in dai kun yi imani na gaskiya ba za a samu ne ba ba za a samu shagaltuwa da ƴaƴa ta bangaren kulawa da tarbiyyarsu ba ballantana su shagaltar da kai akan yin abin da ya kamata ah, fa'ida ta gaba ta shida kenan lafazin la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah yana fa'idantar da mu cewa ba 'ya'ya da dukiya ne kadai abin aibatawa ba idan sun shagaltar da mutum saboda haka wayan nan idan ta shagaltar da kai akan bin Allah da yawan ambatansa to ta zama ba alkhairi gare ka ba kallon wani fim da zai shagaltar da kai akan bautan Allah da bin Allah da kulawa da ibada zikrullah har wannan fim din ya sa ka rasa kalla. to ya zama ba alkhairi ba mun fahimta shi ya sa za ka fahimci hikimar wasu daga cikin malaman tafsiri da suka ce a ce amwalukum wa auladukum a bar shi a buɗe kullu ma yulhi an ko huwa dakhilun fi duk abin da zai shagaltar a kan bin Allah da mazansa a kan ambatan Allah da sallah da sauransu ya shiga ina jin waɗannan fa'idoji fa'idoji ne masu matuƙar muhimmanci waɗanda ya kamata mu tuno da su duk lokacin da muka shagalci da wani abu sai mu tuno cewa shin wannan abun abu ne da Allah yake so sannan kuma shin ya karfafe mu wajen bin Allah da mazansa ya karfafe mu wajen yawan ambacin Allah ya ambace mu wajen tabbatuwa akan hanyar gaskiya ko ko aka sun haka Ya fata mun gani wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun duk wanda ya kuskura ya shiga cikin wannan tafarkin to a tararre ne kuma tafarre ashe duk wanda dukiyarsa da 'ya'yansa suka taimake shi wajen bin Allah da yawaita ambatan Allah to fa'ula'ika humul muflihun ko humul fa'izun sun kuma su ne aka san haka su ne waɗanda suka zama kubutattu waɗanda suka more suka dace ko za su dace da alkhairan duniya da lafiya Allah ya samu dace na وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa an fi komin ma razaqnakum ku ciyar ku suwa ne amanu dai ladina amanu waɗanda kuka ansa sunan imani aka ce ina masu imani kuka ce ga mu to daga cikin umarnin Allah gare ku wa an fi komin ma razaqnakum ku ciyar daga abin da muka azurta ku da shi min qabli an ya'tiya ahadakumul maut kafin ranar da ajalin ɗaya daga cikinku zai zo masa faya kula rabbi laula ne, sai ya waiwaya ya cewa a ce jiya da shekaran jiya bai aikata wani aiki da ya kamata ba ya yi sakaci an ba shi dukiya an ba shi dama amma bai ciyar ba an ba shi damar ya yi sujada ya yi sallah bai yi ba an ba shi damar ya shuka duk wani aikin alkhairi amma ya yi sakaci fa yaqulu rabbi laula akhartani sai ya dinga maimaita wannan lafazin ina ma ina ma yana cizon yatsa ina ma da za a daga mata kafa ina ma da za a bashi dama yayi ne ne fa afsaddaka da za a bashi awa daya da za a bashi minti goma da za a bashi minti biyar ya samu karfin jiki da natsuwar kwakwalwa to da zai wani aikin alkhairi yayi wannan aikin alkhairin fa ya yi sadaka wa akun ko wa akuna min na salihin qira'ar eh, abu amr kamar yadda muka ambata ko wa khaffa law ilfan lima ya'maluna sifu lima ya'maluna sif akuna biwawin wansib al-jazma huffaz abu amr shi yake karantawa da wa akuna min na salihin sai ce sannan bayan ya yi sadaka ya siffanta da kyawawa nagartattun ɗabi'u na mutanen kirki bayan ya siffanta da haka ya kasance kuma tare da su a cikin wannan ayar akwai karatuttuka masu muhimmanci da karatu na farko shi ne an ambaci wannan ayar bayan gama bayani a kan latuhikum amwalukum wala auladukum an zikirillah sai aka ce wa an ku ciyar sai ka gane ashe da gaske ne fassaran da aka ce zikirullah a cikinka akwai ciyarwa to haka ne tun daga shi an ce wa an saboda su waɗanda suka ki ciyarwa tsabar zumuncin zuci da dukiya da san su tara ma ya'yansa abu dukiya mai yawa shi ya hana su aikata aikin alkhairi sai aka ce to ku karfe haka an fi komin mara zafina kun fahimta shi ya sa malaman ƙur'ani da tafsiri suke cewa duk wata fassara ingantacciya da za ka fassara wata kalma ko wata aya da ita a ƙur'ani to in allah ya baka kayan aiki na fahimta sai ka ga jerin gwano siyaki sibaƙan wani haƙan abin da ya gabata da abin da zai zo na ayar sai kaga yana karfafar wannan fassara yanzu ka ga an fito ta fassara mana zikrullah daga cikin ɗaya daga cikin ma'anonin zikrullah ambatan Allah shine ciyarwa akwai bayanai a ƙur'ani da yawa masu tabbatar da haka amma ban so mu fita daga doron wannan ayar abu na biyu shine shagaltuwar da zuciya take yi da dukiya to tana shagaltuwa da morewa da murginawa a cikin dukiyar sai shi ne dukiyar ya fifita jin daɗinsa shi kaɗai ya manta da faranta ma wasu to tunda an ce latul hikun kada wani ma'anar latin hikun kada ku bari dukiyar ta shagaltar da ku to kada wani ya zo ya ce ai ni ban shagaltu da dukiya ba ina kulawa da sallah ina karanta qur'ani ina kaza kama kuma baya ciyarwa a'a wa anfiqu mimma razaqnakum sirrin kawo wa ko bayan latin hikun li'alla ya kuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul kada wani yazo ya ce ai an ce kar a shagaltu ne to ni ai ban shagaltu ba ina ba da ina kulawa da sallah ina kaza ina kaza to amma shin ka ciyar shin ka ba da sanaka ka ba da zakka ba kai ba akwai matsala sannan wannan ayar har yanzu in kai la'akari da la tulhikum amwalukum da wa anfiqu mimma razaqnakum tana fa'idantar da mu wata fa'ida ne tsada fa'idar ita ce a daidai lokacin da kake jin daɗin duniya da abin da Allah ya baka na arziki to ka tuno da cewa za ka bar wannan arzikin za ka bar wannan dukiyar wannan yana daga cikin sirrin ambatan mutuwa da walayin asirar lahu nassan a cikin jerin gwanin ayoyin da aka yi magana a kan dukiya la tulikun amwalukum me karatu kana cikin gidanka na alfarma da kasaita da kaza a matakin farko a samu latulikun kada gidan ya shagaltar da kai a mataki na biyu ka tuno waɗanda ba su da shi ka taimaka musu a mataki na uku ka tuno da cewa watan wata rana za ka bar wannan gidan to in ko za ka bar shi ya kamata ya ruɗe ka ba in ko za ka bar shi bayan kai ka tara kuɗi ka hada aka yi maka kasaitaccen gida amma kana ji kana ganin za ka bashi to ashe kamar yadda zuciyarka ta ƙaunaci gida ka gina makan gida a rayuwar da ka san barinta za ka yi to me zai hana ka tura investment hannayen jari ka mallaki gidan da ba in ka shiga ba za ka fito ba lalata mun bayyana shi yasa bayan Allah na kwarai duk lokacin da ni'imar Allah ta karu gare su sai su ƙara kusantar Allah kuma su tuno da barin duniya duk wata ni'imar da kake ciki bawon Allah da zarar ka tuna cewa za ka bar duniya sai ka ga darajarka da ka ya idan idanka kowace irin ni'ima to kuma ana son haka saboda tuna wannan zai rage maka shagaltuwa da ita tuna wannan zai taimake ka wajen ka kwafar da ita ka tursasa ta sai ta zama tsanin da za ka taka ta miliyar da Allah wata rana harunar rashid ya gina katafaren gida ko palace ɗinsa ya sa an sanya kayan alata a cikin an shirya gidan sarauta wanda za a shiga ko bayan an shiga ya sa a kira gayya ta mutanen gari makusantan sarki da sauran mutane su zo domin a yi walimar shiga sabon gida aka zo ga kayan ci ga kayan marmari kayan komai da ake bukata kana magana harunar rashidu wanda ya san yadda ake more marayuwa mawaka da masu fasahar zance duk suka zo suka cika fada wannan ya yabo wancan ya kalli bangaren gida ya ya rera waƙoƙi na yaban haruna rashid da sauransu to daga cikin manya-manyan mawaka na larabci waɗanda suka wake na zube wake na fasaha suka halarci wannan zama akwai abul ashariya to bawan Allah shi bai ce komai ba mawaka waɗanda ma waƙoƙinsu ba su kai nashi fasaha ba suna ta ɓarin zance amma shi ya yi shiru sai harunan rashid ya kalle shi ya ce malaka ya lasa ta kallon ya abala a tarihi nisa ba ka magana bayan mun san ka da irtijali irtijali shine kawai da ka kalli abu a jika zubo waka ba tare da ka shirya saƙa waƙoƙin ba saboda tsabar fasaha da iya magana sai haruna rashid ya ce sif lana ma nahnu fihi ka kalli halin da muke ciki na ni'ima da morewa da sabon gida palace da kaza da basirar da Allah ya maka na wake ka markaɗa halin da muke ciki ka faɗe shi a waƙoƙi na fasaha a daidai lokacin haruna rashid ya rike kofin tatsatsar ruwan inabi ka san ni'ima ta haɗu ko? yawwa ya rike yana kurban haka sai abul atahiya ya ce aish ma bada ka tarihin fi yuhilli shahiqatil qusur a wata riwayar aish ma bada laka radiyan a wata riwayar aish ma bada laka aminan fi yuhilli shahiqatil qusur sai harun rashi ya ji daɗi ya ce na'am na'am na'am me ya ce yana cewa da shi ka rayu yadda kake so ka fanta ma ka miƙa ƙafa fi zilli shahiqatil qusur a cikin wannan dan wannan ƙerarren gidan wannan masarauta ta musamman ƙasaitaccen gida kan yadda kake so a ciki sai ga ya mai abin da yake so sai ce na'am na'am na'am idan mawaki ya yi waƙa sai aka ce na'am na'am ma'ana ƙaro ƙaro ƙaro ta yi daidai sai abul atahiya ya ce ilai ka bi mashtahai ladal ashiyi wa dilbukur kaga yana describing yana kwatanta yana bayanin abin da yake faruwa ya ce kana zaune kana fantamawa ana zuwa maka da abin da kake so da wannan kofin inabin da kake sha misali duk abin da yake so za a kawo maka da yaushe ladal ashiyi wa bil buko da safe da yamma da hanti duk abin da kake so ana kawo maka ga gida kuma kasaitacce ya ce sun mamada ya abar a daga nan sai ne ne ta tambaya sai ya ce fa'idan nufusu ta ta'a'a fi zilli hashrajatin al'asudur فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور ya ce amma inda gida ke saka lokacin da ranka ya kai gargara kana jin karar fitansa a kogon zuciyarka na sama ya ƙasa ana za a fitar da shi ya ce fahuna ka ta'lamu mufinan a nan ne za ka sami yaƙini makunta illa fi huruf ashe kana rayuwa ne a cikin raftanuwa da ruɗuwa da duniya ya fata bau sai babban wazirin sarki alfablu bin yahya albarnaki sai ce kai abul asadiya mun zo da ku domin a faranta ma sarki rai sai kuma ka bakanta masa rai aka ga sarki yana ta kuka yana hawaye haruna rashid ya dukan da kai yana ta hawaye yana ta kuka sai ya faɗi wata kalma mai tsada sai yake cewa ku kyale shi ra'ana fi amani fa'arada an Allah ya zidana ma nahnu fi ya gama ne a cikin makancewa da shagala sai ya ƙoƙarin karya ƙara mana shagala a kan shagala la tuhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa anfiqu da razaqnakum daga nan sai haruna rashid ya ce kai abul atahi ya ƙaro mana wasu baitoci ma masu motsa zuciya akan mutuwa shine yi tabarin zance na hikima ya ta kawo baitoci masu motsa zuciya waɗanda suke rage zumunci tsakanin mannuwar zuciya da kyalkalin duniya wanda ya fahimci wannan jama'a shine mai morewa ga ni'imar ta samu ka ji daɗi da ni'imar da Allah ya baka amma kana cin ni'imar kana morewa kana tuna cewa Allah ne ya baka kana tuna cewa ba dabarar ka bace kana tuna cewa ba ka fi kowa ba sannan kana tuna za a tambaye ka akan wannan ni'imar sannan kana tuna cewa wannan ni'imar dole ta zama tsanin da za ta bi Allah wanda ya tuno da waɗannan kana tunanin zai yi amfani da ni'imar da Allah ya bashi wajen saba ma Allah to din ni'imar da ma'abocinta ya tuffanta da wannan siffar to ya murgina ya nutso a cikinta ya su kwani dokin morewa a cikinta ya yadda yake so bai da matsala in dai ya kula da waɗannan abubuwa saboda ai kulliya lil ladina amanu fil hayatid dunya an yi ne dama din amma me ce ce matsalar kamai da ita ka min al ilmi wal aql kamai da ita ita ce nan ne wajen ci a cinye kawai nan ne a'a a'a kamai da ita matsiya abinda zaka taka ta je zuwa ga samun yardar fa'ida ta gaba wa an fi ku mimma razaqnakum al ku ciyar yana ɗaukar ma'anoni guda biyu ciyarwa na waje na zakka duk mutumin da Allah ya azurta shi da zuciyar da ta kai zakka bai yi ba bai fitar da haƙƙin Allah wallahi wallahi wallahi al'azim in ya zo barin duniya sai ya yi burin wannan burin da allah ya sai ya yi ina ma da za a daga masa kafa ina ma da za a ba shi dama ya samu lokacin da zai fitar da zakana amma lokacin da zai yi wannan burin lokacin da ya fara arba da mala'ikan mutuwa lokacin bidai iskanta a bakin alkalabi ya bushe ba yadda za a yi a ɗaga masa kagan shi sa Allah ya ce wani asirin Allah nasa har ruwaito daga abdahar ɗaya ya ce manya-manyan malaman tafsiri ya ce cewa ba a yi wani mutum wanda Allah ya bashi daman yin kaikin hajji bai yi ba Allah ya bashi dukiyar da ta kai zakka da yi ba face in ya zo barin duniya sai ya yi wani abu ya yi burin dama yana da dama ya zai hajji dama yana da dama ya fitar da zarta saboda haka bawan allah daga yau ɗinna daga jiya sanda ta ji wa'azi daga ɗazu ka ji cewa wajibi ne karkai sakaci in ba haka ba dukiyan nan za ta zama maka balbalin bala'i babu wani abun burgewa a cikin dukiyar da ba abu allah da ita ba wallahi me amfanin ta za ka gama tarawa kuma ka barta ka je a yi maka lissafi a kan ya ka same ta ya ka kashe ta amma idan ta rayuwa ka da kokobo allah ba zai tare ka kai muhammadu kai dan ladi kai tanko ya aka yi da ka zo duniya ba ka mallaki dukiya ba har taɓa maka wannan tambayar ba amma da zaran kobo ya shigo wajen ka ya aka yi ka same shi an fahimta wa an fi kumin mara zaknakun fassara ta biyu al'infaq a nan yana nufin wanda allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi damar yana da rara na dukiya yana da abin da zai faranta ma mutane yana da abin da zai miƙa amma ya taskance ya bayan ga dama kuma ga hali shi ma koda ya da koda ya ba da zakka to idan ajalinsa ya zo sai ya yi burin ina ma da yana da dama ya ciyar fiye da abin da ya yi a wannan fasarar ta biyu za ta fa'idanci da fa'ida mai muhimmanci fa'idar ita ce duk mutumin da allah ya ba shi dama sai ya yi amfani da ita amma amfanin bai kai yadda ya kamata ba to shi ma a ƙarshen rayuwa sai ya yi burin dama bai yi sakaci ba dama ya yi amfani da damar 100% bai yi sakaci da ita ina fata mun gani wa an fi ƙomin mara zafinaku fa'ida ta hudu ko ta biyar Allah ya ce ku ciyar daga abin da muka azurta ku ashe Allah bai wajabta maka ka bada dukiyarka gaba ɗaya ba ma min min tabi'iyya bangaren abin da aka ce ka ciyar yanzu a ka sai aka ce miliyan ɗaya wanda ya baka wanda ya azurta ka wanda ya buɗa maka hanyoyi ya baka lafiyar neman arzikin ya baka damar samu shi ya ce a miliyan ɗaya cire dubu ashirin da biyar min ba na zaɓa amma kuma ka ce ba za ka bayan ba min ba na zaɓa amma ba ka gane ba sai aka ce ku. ba kai ka ba kanka ba ba dabara ka bace ba iya kasuwancinka ba ne allah ne ya baka kai hasali ma kai wakilin Allah ne akan dukiyar an dora dukiyar ne a hankal hannunka kai ka taba ganin wanda aka tura shi ya zama wakili kuma ya ƙi yin abin da waɗanda yake wakilta suka umarce shi kai da a siyasar yanzu a raina gaske kai da a siyasar yanzu wakili ya yi abin da ya ga dama ko da ya saba ma abin da constituencinsa suke bukata wannan wani abu ne da ba amma a babin wakiltar Allah akan dukiyar da ya ce tashi ce ya ballo maka wani finci ne daga shi aka ce kula da wani, an jarrabe ka sai kuma ka ce a'a ni zan yadda nake so ne aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi mustakhlifina fi kai khalifa ne kai wakili ne da aka ce dan kula da wannan da aka ce to kashi a naira ɗarin da ka samu ka ba wani kaza ka ba wani kaza sauran ka yi abinda ka ga dama a da'irar halal shi ke nan fa abinda aka ce sau da haka abinda aka turo ka kai kenan abinda aka wakilta ka kai kenan akan dukiyarka duk wanda ya yi wannan to ya saba murnin Allah yana cewa dukiyar tashi ce shi ya ba kan shi kuma zai yi abin da ya ga dama a kuma zai haɗu da Allah ya sa Allah ya ce waɗanda fallazi na amalu minkum wa faku lahum ajrun kabir duk wanda suka yi imani sai aka ambaci imani tare da ciyarwa ashe daga cikin alamomin rashin imanin rashin ciyarwa ashe daga cikin alamomin imani yawan ciyarwa kun fahimta daga nan Allah subhanahu wata'ala ya ce min qabli an ya'tiya ahadakumul maut asalin maganar min qabli an ya'tiya al maut hadakun kafin mutuwa ta zaki ko ta zo matsayi daga cikin ku amma sai aka ce kafin min qabli an ya'tiya ahadakumul maut kafin dayanku mutuwa ta rike shi asalin maganar kafin mutuwa ta rike dayanku sai aka ce kafin dayanku mutuwa ta rike shi ƙuddima al-maf'ul bihi lil an gabatar da shi domin a tabbatar maka mutuwar fa farautar ka take shi yasa a duk ayoyin da Allah yake magana akan mutuwa so da yawa za ka ji mutuwar ce ake ba da bayanin za ta zo ta karar da kai aina ma ta kunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuke mutuwar za ta zo ta same ku hatta idza jaa ahadahumul mautu tawaffatu rusuluna hmm? na'am qul إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم كجواني ديسكريبشن واني بيان لأكل تفرون منه كمرجع كان يا أركي أبجي يا شيك أبجي ينا تيري يتير درنسا فتاك تي فإنه ملاقيكم ذاك ذيك ترد متور ما عندك تنا درنسا لا تترد تبي عندك هذا متوى إذا تكي أجل بشي يكي زوا يسامونك ina fata mun gane to tunda haka ne ga labudda kenan za a rasu za a bar duniya to tunda za a bar duniya kuma za a yi wannan tafiyar to ina mafita ina guzuri shine imani ina mafita la tulikum amwalukum wala auladukum ina mafita ka kula da zikrullah da ma'anoninsa ina mafita wa anfiqu mimma marzaka kun bayyana fa'ida ta gaba wannan tsari nassi ne karar a cikin ƙur'ani wanda yake koya mana utilizing ɗin opportunity idan allah ya baka dama kai amfani da ita har turawan yamma da suke kanikancin tattalin arziki da harkan businesses da menene da abinda suke faɗa na SWOT analysis ko daga ciki ai su wacce ce strength ko sai weakness sai oh opportunity daga cin abin da yake ba ɗan kasuwa dama ya ci zarra a kasuwanci shine amfani da dama to kai ma rayuwar wannan ai kasuwa ce ta duniya wacce a cikinta ake neman guzurin tafiya lahira sau da haka ita rayuwar ɗungurin ɗinta opportunity ce dama ce allah ya baka yi kokari ka yi amfani da dama domin ka samu guzirin da za ka rike ka koma ga allah cikin natsuwa cikin walwala cikin farin ciki duk wanda ya je wajen allah da irin wannan guzirin babu shi babu tagumi babu shi babu bakin ciki saboda ya je ma allah da abin da allah ya umarni a je masa da shi Allah muna roƙonka ka azarta mu da zuwa maka da irin wannan guziri ka azarta mu da samun yardarka ka azarta mu da samun rahamarka duniya da lahira ya Allah ka sanya katangan karfe tsakaninmu da talautuwa da duniya ya allah duk wata dukiya duk wani matsayi duk wata ɗaukaka duk wata koma ne da a zahiri muke ganin shi alkhairi ne wanda zai shagaltar da mu ya Allah ka sanya katangan karfe tsakanin mu da shi duk abin da zai zama mana alkhairi na matsayi na arziki na koma ne ya Allah ka bamu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh